من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كاد لله عاصيا ولا خير في من كاد لله عاصيا لا خير في من كاد لله عاصيا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 wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar amma ba'd fa ya yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na tarbiyya a ƙasar hausa shiri wanda yake hange da waiwaye yana kallon tarbiyyan 'ya'ya a ƙasar hausa ya juya ya kalli yadda tarbiyyan ya kamata ya kasance dogaro da ƙur'ani da hadisi da bayanai na maganganun malaman tarbiyyar musulunci ulama'u tarbiyyati wal akhlaq Allah ta'ala ya shige mana gaba a darasinmu da ya gabata in ba a manta ba muna faɗan wasu irin halaye ko wasu irin ababe wanda idan uba ya yi su to alal haƙiƙa zai samu tsaiko da tsaikaci zai samu cikas a tarbiyyar 'ya'yansa domin me domin uba ya yi ƙoƙari ya ga ya nisanci haka ɗin ya gina ɗansa da zuriyarsa akan tarbiyyar islamiyyar salima daga cikin abin da muke faɗi shine muna tabbatar da cewa dukkanin uban da ya sallamar da ya miƙa ɗansa ya zama da wanda zai jagoranci tarbiyyarsa su ne kaɗai malamai mulhidai malaman da ba su san Allah ba malaman da babu Allah a zuciyarsu babu tarbiyya ta musulunci a zuciyarsu babu tarbiyya ta musulunci a ɗabi'unsu babu tarbiyya ta musulunci a halayensu sa kayansu suturunsu abin da suke so abin da suke ƙi ba yana ginuwa ne akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kuma kai a naka tunanin kaga cewa irin wa'annan kalan malumma su ne ya kamata ka ɗiba ka ɗauki ɗanka ka basu ƙila ma ka sa shi a firamare ko a nursery school ƙila ma boarding school ne waɗanda suke da irin wannan to alal haƙiƙa za ka samu tseko za ka samu cikas a tarbiyyar 'ya'yanka mun yi bayanin wannan a darasinmu da ya gabata jama'a mu gane al'ab dukkan baban da allazi yasmahu li waladihi an yutali a ma sha'a fi kutubil mulhidina wal maddiyin duk uban da zai sake ɗansa ya dinga karance-karance cikin littattafan wa'yannan kafirai wa'yannan arna littattafai da mujallu da ƙasidu da suke koyar da baɗala da suke koyar da lalacewa to fa zai zama lalatacce dukkan ɗanda dukkan ubanda bai ba da kulawa ba wajen irin abin da ake kalla a gidansa na talabijin da stations na ƙasashen turai waɗanda suke watsa batsa da lalaci bai san wani irin fina-finai ne zai sa a gidansa ba ya ba da dama yaro tun yana ƙarami an sake masa talabijin zai kalli irin fina-finan da ya ga dama zai buɗe canal ɗin da ya ga dama zai hole to lallai za a cusa cikin ƙwaƙwalwansa lalacewa da taɓarɓarewa da cewa Allah ta'ala ya tsare mu kenan ya zama wajibi ka san in za ka sa talabijin ya zama lalura a cikin al'umma ka ɗauko satellite dstv menene da za ka sa waɗanda suke karkatar da tarbiyyar mutane baka inspection baka supervision baka kulawa baka la'akari alhali ga tashoshi nan yanzu sun bunƙasa wanda ya kamata a ce ka yi subscribing da su wanda za su koyar da tarbiyya za su koyar da tafsirai za su koyar da hadisai za su watsa wa'azuzzuka amma kash sai ka ga mutum irin abin da ya sa a gidansa shine wa'yancan tashoshi waɗanda suke koyar da ilhadi to ka sani matuƙar yi haka to fa za ka ji kunya nan gaba rai zai ɓaci nan gaba Allah ta'ala ya tsire mu in kunne ya ji jiki ya tsira idan mutum zai bar ɗansa yana kallon irin wayannan tashoshi yana karanta irin wayannan littattafai yana karanta abin da ya ga dama la shakka annal walada sayyatashakkak bi haqiqati aqidatihi wa dini in zai karanta irin wayannan littattafai zai yi irin wayannan kalle-kalle ƙarshe abin da zai faru fa zai koma yana shakka cikin haƙiƙanin addininsa kansa yana shakka dangane da aƙidarsa shi ne ya sa sai ka ga yaro ya kwankwaɗi boko ya ƙoshi ya sha rashin tarbiyya tun daga gida ubansa mutumin kirki amma shi lalatacce me yasa kuskure uban ya yi bai toshe kafofin da zai hana shi lalacewa na ƙwaƙwalwa ba ya bar ɗansa ba garkuwa daga alghazul fikiri yaƙi na fikira yaƙi na alfikra bai ba da garkuwa wa ɗansa daga wannan ba sai ya samu a tashawushu zihini ya samu tashawushi a ƙwaƙwalwansa ya samu hayaniya a ƙwaƙwalwansa sai ya fara shakka dangane da aƙidarsa ya fara shakka dangane da addininsa ya fara shakka dangane da ta'alimal islam shi yasa sai ka taras da al'umma suna ganin shi batacce shi kuma yana ganin su wawaye yana ganin su dolaye yana ganin ba su da saƙafa ne yana ganin me kuma hakan hakan sai idan ka buɗe facebook sai ka samu yaran musulmi matasa mata wanda aka san su da kunya wanda aka san su da, da, da, da kunya amma sai gashi suna amfani da social medias suna amfani da facebook ko twitter ko dukkanin kafofi irin wannan suna bayyana tsireci mace sai ta ɗauki hoton nononta tana nuna ma al'umma mace ta ɗauki hoton tsirecinta tana nuna ma al'umma idan ka yi scrolling sai ka ga cewa musulma ce idan ka ga wanda za su yi shiyarin matasa ne musulmai la haula wala quwwata illa biLla. la haula wala quwwata illa billah ina muka dosa ne idan matasanmu suka zamo fasikai idan matasanmu suka zamo ba Allah a zuciyansu idan matasanmu suka zamo ba tarbiyyantattu ba me kake tsammanin al'ummanmu za ta zama nan da shekara goma me kake tsammanin al'ummanmu za ta zama nan da shekara ashirin sa'ad da wancan wacce take nuna hoton tsirecin ta karara wa duniya a facebook za ta zamo ita ce uwa za ta zamo ita ce murabbiya me kake tsammani zai al'umma za ta kasance yaya wani irin tarbiyya ita za ta ba ma 'yanta amma me kawo haka baka sa tsaro ba dangane da irin talabijin da tashoshin da ake gani a wajen a gidanka baka sa tsaro ba dangane da waye kawayen yarka baka sa tsaro ba dangane da wani irin littattafai ake karantawa la haula wala quwwata illa billah mutum ya sani الأب الذي يرخى لولده wa yatruku hablahu ala gharibihi liyukhalita min rufaqa'i zaigi wa dalal dukkanin Ubanda. ya miƙa kulawan ɗansa a kan ɗan baya son a ce mishi ya cika tsanani baya son a ce masa yana da tsanani don haka ne sai yana da tunani irin na bature ya ce ai ya kai 17 years yanzu ya zama mutumin kansa ko kuma ya ce kai ni ba zan kashe kaina a kan yaro ba a'a in kai nagari dan kanka idan ba kai nagari ba dan kanka ni ma ina da hidima na ciyar da gida zan yi ko kuma kula da kai la haula wala quwwata illa billah idan wannan furuci ya fara fitowa daga bakinka to an samu akasi dukkan ɗanda ko dukkan ubanda ya miƙa tarbiyyan ɗansa a kan kansa mana a kan ɗan baya kulawa da shi ta ɓangaren tarbiyya to alal haƙiƙa abin da zai faru da shi shine ya zama ɗan sara suka abin da zai faru da shi shine ya zama ɗan kalare abin da zai faru da shi shine ya zama ɗan street boy abin da zai faru da shi shine ya zama ɗan hooligans kuma muna gani a ƙasar hausa duk inda ka je za ka gansu ba su da tsari ba su da tarbiyya ba su da mutunci za su iya yin kowa ba komi za su kashe kowa ba komi saboda cikin zuciyan ba Allah al'ab allazi ya turukul majala li waladihi li an yantami ila ahazabin hadiyatin kafira ilhadiyatin kafira wa ila munazzamatin almaniyatin ladiniya dukkan ɗanda dukkan ubanda ya sakan maɗansa ya yi alaƙa da dukkan ƙungiyoyi da ya ga dama wala rubama watakila ya zama ƙungiya ne waɗanda yake alwafida ƙungiya ne waɗanda sun ka shigo ya yi associating da kowane group ko a facebook ya gansu ko a twitter ya gansu ko ma a ina ya gansu ta ɓangaren layin waya ko kwamfuta ko ma ta yaya ne ya samu alaƙa da su sai zamana yana da firi ya yi alaƙa da su to abin da zai gajar masa shine sharri uban da ya yi burus ko oho bai damu da group ɗin ‘ya'yansa ba to zai same su zai same shi a cikin group ɗin mashaya wiwi zai same shi a cikin group ɗin mazuƙata ba zai same shi a cikin group ɗin kisa da sara su haura gidan mutum su yi mishi kaca-kaca zai same shi a cikin tawagan nan na 'yan bangan siyasa saboda me saboda bai kula da wasu irin ahazab wasu irin taron mutane ne ɗansa yake intima'i da su ba ashe kenan ya zama dole uba ya ja kunni wurin intima'in ɗansa ga wasu irin ahazab wasu irin ƙungiyoyi ko na ƙasashen waje ko kuma na cikin gida saboda ƙungiyoyi suna da ɗabi'unsu suna da aƙidarsu ya dole ka kalli menene aƙidar menene ɗabi'ar menene manufan in ba haka ba za a samu akasi Allah ta'ala ya tsare mu ya ‘yan uwa dole ne mutum ya tabbatar da ya san wani irin alhai'at ɗansa yake da alaƙa da shi dole ne ya tabbatar da ya ƙulla alaƙa tsakanin ɗansa da halakat na ilimi da hay'at al-islamiyya cibiyoyi na musulunci ka tambayi kanka ga yaronka saurayi ne amma a cikin irin waɗannan cibiyoyi na musulunci yana da alaƙa da waye ana gwagwarmaya da shi a mss muslim student society misali ko kuma a yana adawa da su duk wani ɗa tushen alaman lalacewansa ko a jami'o'i sai ka iske faɗansa da mss babban alama ne na cewa ashe morewa yake so ashe tambaɗa yake so ashe lalata yake so shi yasa ma yake adawa da ƙungiyar da take ƙoƙarin yaƙi da mummunan ɗabi'u a tsakanin ɗalibai mu sani wani malami yana cewa wahal yurja li atfalin kamalu izartada'u na kisatu shin zai iya yiwuwa a yi tsammanin yara za su zamo cikakkun yara masu hankali masu tarbiyya masu basira a daidai lokacin da aka shayar da su nonon fitsararrun mata suka girma a kan tarbiyyan lalatattun mata ai wahal bitul hattiyu illa wa shijuhu ya kamata mu gane ɗa zai zamo nagari ne idan ya samu ingantaccen tarbiyya amma idan ya samu akasin haka zai zamo mummuna idan muka ce to bari mu yi wannan aiki da duk muka faɗa to ƙila mu ce wani salo ya kamata mu bi to ka bi salo da dukkanin dukkanin salon da ka sani dukkanin ɗabi'un da ka sani dukkanin da barbarun da ka sani ka bi su domin ka tabbatar da cewa ɗanka ya zamo nagari ka yi koyi da salo na alƙur'ani ka yi koyi da dabara na alƙur'ani a lokacin da ƙur'ani zai karantar da al'umma ya gwada musu sanin Allah ya gwada musu imani da Allah a radar quran an yurshi da umma au imani billah ya ɗora mutane akan imani da Allah wa ƙuduratihi da kuma ƙaddara na Ubangiji, to sai ya bi wani irin ɗabi'u, ya bi wani irin salo idan muka karanta alkur'ani allah ta'ala sai ya fara da abin da ake kira almahsusat ilal ta darajar القرآن minal الكلي ila alkulli wa min ومن ila almaqul المعقول ya fara da abin da yake gaba ɗaya ne ya fara da juz'i ɗaiɗaikun abubuwa kafin ya zo ya tara shi a kan kulli ma'ana ya tara su a guri guda ya fara da albasit ilal murakkab ina ma'anan albasit irin abubuwan da yake masu sauƙi zuwa har harhaɗaɗɗu dunkulallu idan na yi warwara dangane da wannan so nake in ce ka fara masa da abin da yake mai sauƙi ya sani har ya zuwa abin da yake da zafi ko yake da girma wanda bai sani ba idan ka kalli ƙur'ani sai ya ce huwallazi an zala minas sama'i ma'an lakun fihi sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لا لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون انظروا انظروا انظروا إلى القرآن كل قرآني يا فرد البسيط إلى المركب يا فرد المحسوس إلى المأقول يا فرد أبو بوان ذاك غني ذاك تبع ذاك جي Za ka shaƙa misali Ya ce huwallazi zala minas sama'i ma'a ku tuna Allah nan shine ya saukar da ruwa daga sama Allah yana so ya gwada mana girma na Ubangiji girma da ƙudura na Ubangiji sai ya fara da nuna mana abin da muka sani muka gani sai mu kalli ruwan sama Ga shi yadda yake saukowa Wa ya kawo shi Allah lakun fihi sharab kuna da abin sha cikinsa mana za ku ɗiba ku sha ku ji daɗi ku yi wanki ku yi dukkan irin abin da ake yi da ruwa da shi wa minhu shajarun daga ciki zai sami za ku sami ‘ya'yan itace ma'ana za ku yi shuka idan ruwan sama ya zo za ku yi shuka ruwan sama zai zo ya taimaka wurin girman shukan shukan ya fitar da abin da za ku ci wanda fihi tusimun ku ci ku yi ƙiba sakamakon shi duk wannan Allah yana kawo maka irin abin da yake kusa da kai Allah ya ce yun yumbitu lakum bihi zar'a da wannan ruwan sama Allah ta'ala yake fitar da tsiri zaituna yake fitar da zaitun wannan khila yake fitar da dabinai wal yake fitar da inabi wa min kulli samarat, Allah da wannan ruwa yake fitar da dukkanin ‘ya'yan itace sai ce inna fi zalika lallai cikin wannan abin da Allah ya yi la'ayatun akwai wani abin la'akari akwai abin hange akwai abin tunani amma ga suwa liƙaumin ya tafakkarun ga mutanen da suke da tunani Allah ta'ala ya fara gaya mana baza mana ƙarara irin abin da Allah ta'alan ya yi kafin nan ya tsuke ta ɓangaren gwada mana ko da kan ƙwaƙwalwanmu da mu yi tunani almahasus ila alma'aqul albasit ila almutarakkib ma'ana Allah ta'ala ya fara baza mana abin da muka sani domin in muka san wannan muka gan shi in muka yi tunani sai mu gane cewa ashe wanda ya mana wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka sai mu san ƙudura shi. ubangiji ta'ala ya ci gaba yana cewa wa sakhara lakumul laila wan nahar Allah ta'ala shi ya hore muku dare da yini shamsa wal kamar, ya hore muku rana da wata wan nujuma musakharatun wan nujumu musakharatun ya zama na ga taurari Allah ta'ala ya hore su bi amrihi da umarninsa inna fi zalika lallai cikin wannan la'ayatun liqaumin ya'qilun aya ne ga mutanen da suke tunani sanda aka baza maka abin da ka gani sai aka kira ka zuwa ga yin amfani da ƙwaƙwalwa. wannan yana gwada girma na ubangiji wama zara alakun fil ardi muktalifan alwanu ku kalli abin da Allah ta'ala ya fitar muku a ƙasa wanda launinsa yana nan kala-kala daban-daban inna fi zalika la'ayatin liqaumin yazzakkarun bayan an faɗa maka wannan sai ka kalla sai aka kira ka zuwa ga tunani Allah ta'ala yana tsarinsa minal mahasus ilal ma'akul daga abin da za ka iya gani gashi a gabanka gashi a duniyarka gashi a inda kake rayuwa sai a janyo ka zuwa ga tunani ya zuwa ga girman Allah Allah ya sake cewa wa huwa allazi sakhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يساكي تيوا وألقى في الأرض رواسي أن wa haran wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala yatazakkarun wannan shine babban manufa Allah ta'ala da ya kawo mana wa'annan gaba ɗaya sai ya yi question ya ce huwallazi sakhara albahara shine ya hore mana kogi ta'kulu minhu lahman tariyan domin ku ci daga irin abin da yake cikin kogin tsaftataccen nama wata stakhrijuna minhu hilyatan ku ciro abin ado abin ƙawa talbisunaha wanda kuke ɗaurawa wataral fulka mawakhira fi za ku ga jirage suna yawo a cikin wannan teku wali tabtago min fadli don ku nema kuma daga fallan Allah duk Allah yana gaya maka abin da kake kallonsa karara wani sana'ansa kenan yana kan ruwa wani zai loda jirgi wani zai sauke jirgi wani zai kama kifi wani zai kama kada wani zai kama kaza wani zai yi su wani zai yi wani zai yi wani zai yi mutane kala daban-daban baka isa ka kidanye waɗanda da ruwa suke cin abinci ba Allah ta'ala ya ce ya yi muku haka ne domin ku gode masa Allah ta'ala ya ce wa alqa fil ardi rawasiya Allah shine wanda ya zuba duwar watsi manya-manya a doron ƙasa an tami da bikum saboda kada ƙasan ta girgiza da ku kar a samu girgiza kar a samu tangal-tangal wa anharan Allah ya tsaga koguna wa anharan Allah ta'ala ya tsaga koguna wa subulan la'allakum tahtadun Allah ta'ala ya bayyana mana cewa ya hore mana wa'annan ne ya hore mana jirage ya haure mana wasu hanyoyi ya hore mana ƙoramu da fadamu domin me domin me domin ku shirya wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun sai Allah ya ce afaman yakhluqu kamar la yakhluq ƙarshe duk abin da ake son a cimma wa shi ne. a maka wannan tambayan man ya haluku shin wanda yake halitta wanda ya halicci wa'annan abubuwa da aka zana da ka gani matsayinsa ya yi daidai da wanda bai isa ya halitta ba dole ka ce o oh. to ashe kenan bauta ana yi ma wanda ya wannan ne ashe kenan da wannan za ka san ƙudura na ubangiji da wannan za ka samu izza na ubangiji da wannan za ka san azmatun rab afala tafakkarun ya ku bayan Allah ba ku tunani ya ku bayi ku tunani ya yan uwa abin da muke ƙoƙarin faɗa na janyo wa'annan ayoyi masu yawa shine idan ka zo tarbiyya al'imaniya ta ɓangarorin da muka faɗa da matakan da muka ce a ɗauka shine na ɗaya an yurshuduhum ilal imani billah ka tarbiyyantar da ɗan ka shiryar da su zuwa ga imani da Allah wa ƙudurati al-mu'jiza da kuma ƙarfin iko na Allah wanda yake gagara ba daune wa ibda'u hurra'i da abubuwan da Allah ta'ala ya halitta masu banƙaye waɗanda za su nuna girman Ubangiji idan ka zo yin wannan za ka fara da almahasusat ilal ma'akulat ma'ana ka fara da irin abin da yaro zai gani ya gani ƙarara yana faruwa sai ka gwada masa cewa to wanda ya yi wannan shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine salo na ƙur'ani za ka iya ɗabbaƙa wannan salo da fatan Allah ta'ala ya sa a gudu tare a tsira tare saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan sai a darasinmu na gaba za mu ɗora wa sallillahumma wa barik wa an'im على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه